يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ya tabbata ga Allah madawacin sarki wanda ya kaddara mana ruwan sama mamako a wannan yammacin ah, mun yi buɗe baki da ruwan sama kaga zahabar zama wuɗin bibiyu ishi ya tafi na cikin makogoro da wanda yake kai kawo cikin waida to mun gode wa Allah wa lahul hamdu fil ula wal Allah ya bamu damuna mai albarka da ya hada mu a wannan majalisi mai albarka majalisi na darul hadis unguwar gajimare babban layin garin biyu jihar Borno ci gaba da tafsirin na alƙur'ani mai girma na wannan wata na Ramadan muna daren talata bayan mun yi azumi goma sulusin farko kenan mun shiga daren sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da uku ta zo daidai da daren goma sha biyu ga watan hudu watan april ko abril miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da biyu ah, muna addu'a allah sanya albarka ga rayuwar waɗanda suka ɗau nauyin karatun nan ta fuskar kwamiti na kulawa da kuma ɗan hizba ɗan agaji da kuma waɗanda suka ɗauki nauyin sakawa a kafofin yada bayanai na zamani da kuma kafofin yada bayanai da suke sanya waɗannan karatuka Allah muku albarka gaba ɗaya muna nan a cikin surar yusuf alaihi salam idan ba ku manta ba a jiya mun karasa bayani akan walan ma dakhalu min haythu amarahum abuhum muka ƙara kalmomi kaɗan akan abin da ya shafi haƙƙin iyaye wanda yake bin bayan haƙƙin Allah sa'annan kuma sai muka gangaro zuwa ga yadda annabi yusuf alaihi salam ya haɗu da ɗan uwansa shaƙi ɗan uwansa sun je awu sun cika alkawari sun taho da binyamin sun shigo wajen yusuf wannan ma da kalu ala yusuf a awa idan da a mun ji yadda suka haɗu sora kuma mu ji yaya za ta kaya insha Allah yau wakilin aran mallake nan wanda ni muhammad sani ta naɗa mana shi na wuce gani shi ne malam shu'aibu ali mun faɗin da nan ko da shi ke da ko ba ta da mu to shi ne a ah, kusan aran ma zai zanto Marwa ya ɗin ya sha ruwa ya yi nauyin da to shi ne kenan muka ce to bari yau malam shu'aibu ya karbe shi آية. على رمى شعيب زيد كرم فومنا دل قدر ألا مدوك وقال يا بني لا تدخلوا من بعد واحد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب وادخلوا من أبواب وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله قيل أيتها العير إنكم لفارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير ولمن جاء قالوا تالله لقد علمتم ما زلنا لنفسد في الأرض ما زلنا لنفسد في الأرض وما كنا سابقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه برحمه فهو جزاء كذلك نجزي الظالمين جزاك الله زوجة صالحة in kun duba shi abu mahir ina roƙa masa aljanna kai shi kuma arama yau mace ta gari na roƙa masa don ka ga abin lemun da babakan ka kaga aljanna bai za shi da horo ba wannan na mu da horin ne to Allah aure da kai sai bar da mu aljanna na'am a jiya mu yi bayani cewa yan uwan annabi yusuf alaihi salam sun shigo garin misra ta yadda babansu ya umarce su na su shiga ta ƙofofi daban-daban sun shigo sun zo sun haɗu da yusuf abin da ya rage bayan sun haɗu da yusuf suka ce to ga alkawarin da muka yi maka na zuwa da ɗan uwan namu kaga mun cika wannan alkawarin annabi yusuf alaihi salam ya yi amfani da wannan damar ya keɓance da ɗan uwansa binyamin ya masa tambayoyin da ya dace ya yi masa akan kwayoyi walamma dakhalu ala yusufa shine awa ilayhi akha anan yake cewa inni ana abuka ni dan uwanka ne fala tabta ismi ma kanu ya'malu kada ku yi bakin ciki ga abin da suka kasance suna aikata ah, mun fassara wannan aya sai dai abu ɗaya za mu cire na darasi guda ɗaya ƙarƙashin fala tabta is kada ka yi bakin ciki bi ma kanu ya amalun da abu da suke aikatawa na sihiri na tuku na ganin sun shiga tsakaninmu da babanmu jama'a wannan wani darasin da ya ba mu shi wato yana daga cikin kyautata zamantakewar uwantaka ko da ɗan uwanka ya cutar da kai kada mai kada da cutar da shi ko da a gidanku ɗaki hudu ne an gane ko ɗakin uwar gida amarya tsakar gida ɗayan kwanci za ta yi ya fi gida zan da hudu a uwar gida da amarya da tsakar gida to mu ce gida ka babu wanda ya haɗa hudu a nan balan tana gaya mana yadda za a kira duka hudu don shi ma alƙasar za su sana da ke wuce ruwa to sai ya to misali ga 'yan ɗakin nan sun haɗa kansu suna ƙoƙarin cutar da ƴan ɗakin can to kada ƴan ɗakin can su ce mu ma bari mu haɗa kai mu yaƙe su da yadda ƙarfi mu ya gane a'a su rika haɓartar da junansu tunda su sun ɗauka da zafi ko mu sani duniya da kawai ka gane ta inni ana kuka ni da ɗan uwanka ba wai ne sun haɗa kai su goma suna faɗa da ɗakin ba har sun ɓatar da ni kaza kaza to yanzu ai na samu yanzu bari ka fita kawai duk wanda za ka yi magana ka biya da shi ka wanka mari da duk a'a ba la tabta da ni bi ma ka ne ya ne sai ba kin ciki da abin da za su ne Don nan gaba za su sake kulla wannan shafi in yan sai ba kan tarar sai ce to duk abin da kaga an yi karkata ka ga wannan yana nuna ɗakin ku akwai tarbiyya an gane ko ba a rama sharri da sharri ana rama in a maka sharri ka rama da alkhairi wa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa ذو حظ عظيم wanda tsakanin da shi akwai da farfadoyin da masu ya ɗauka shi ya wurge ka da shi kai inda hali ɗau dala ka wurge shi ya ce maka ka zama mahaifinka sai ka Allah gafarta wa mahaifinka ba shi ne tarbiyyar Ramadan ba wa in sabahu ahadun aw shatamahu falyaqul inni imrun sa'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ma'ifa da dutse ake da wur wur takalmin sauci ne a kafarsa annabi ta har mace ta wurge shi takalmin sauci din ya cika da shi shi ko sai ya dau gafara yana wurge su da gafara Allah ya saukar da ah, meto general na mala'ika mai lura da duk wasu duwatsun duniya duwatsun mambila ne duwatsun eh, mai hula ne wannan gari na taraba duwatsun eh, walama ne mala'ikan da yake sarrafa duwatsun duniya kan faɗa in kaya da duk tsaunukan duniya su za a yi ruwan sa ba da zai mana ruwan gangara ba jama'a ko ruwan tsaunuka za a yi ya annabi ta Allahumma ghfir lahum ya Allah ka yabe su ba wai ma fa a jefa dutse ba kar a jefa kuma duk wanda ya jefa kuma an rubuta masa zunubi ya Allah a goge ma zunubin fa inna hum la ya'lamu ba su sani ba wanda fa jefa su ba ɗaya ba addinin sa Allah ya yi su to shi yasa anan annabi Yusuf yake cewa dan uwan nasa fala tamma kada kai bakin ciki bi ma da wanda duk abin da suke mana ba daidai ba ko sun nuna mana babban sun nuna mana mu ba yan ɗakin su bane ko a fuska karka ka yi murmushi ka yi dariya ka tafi fuska ka nuna musu saura shi yasa da kalkan kana fi yusuf wa ikhwatihi min ayatin duk gida kuma galibi da mu yi bayanin tarbiyyar yara gida Eh, kyauta za iya yi babu wanda suke rusa gida irin uwaye uwaye wallahi karka ce ku a gidanku matan baban ka biyu uku hudu eh, ka ce wai duk abin da mama ta ce za ka yi wa ɗanɗani da alheri da karka biye mata ku ne da yawa kuma abin da mata ba su sani ba galibi za ka ga yaro in ya daina jin maganar babansa galibi mamar da ta kula da ka kowane babu sai ce sai kai gona a ce kai kaza a ce kai kyale shi karka da karka je to tun kina zuga shi yana raina uban shi ai uban shi ne da janta sai a nawa zuki da zarar ya raina uban sai da kai wannan ki rubuta ki ajiye baiwar Allah in tafsirin nan zai je kunne ki rubuta ki aji ya'yan kina tusa musu cikin uban su a ransu in kin zo na ba ta taya musu kokarin baban su a kansu sai da kike baban ku nan ba ki da hankali ga kanin wani kana makaranta bai damu da makaranta. ba ka da lafiya bai damu da jinyar ka ka tashi aure ma ba abin da ya maka wallahi in haka sai tusa wa dai ya fara kin baban shi ki rubuta ki a ciki zai zo ya ki galibi yau in ga yaro yana gasa wa uwa aya a hannu sai ka duba tarihi ba ya ka fata ne har ma za ka mai amfani a da galibi mata ba su sani za su mai ne a ɗaure da ta ilimi to shafa ka su yusuf sun samu tarbiyya wanda duk abin da ƴan uwansu suke ba za su dawo ba har ma yanzu shi yake kwaban nan uwansa yanzu kamar ga kanan kai yaya ne ga wani ganinka wanda ake eh, cutar da shi dan wanda suna cutar da shi uwar ba ɗaya ba sai zai ce ya yi kaza abu da suka sake kyauta na wani ba wani abin kirki ba ne ya kuri jinin ka ne ba babu mu ɗaya ba ya tsaga jinin mu iri ɗaya ba ni ne ne na ɗaga hankali ka yi haƙuri kaga ana yana rarrashi na wasu alamar ɗan uwan yusuf ɗin binyamin zai zanto ya fi yusuf zuciya da yadda fala tabta alamar yana da zuciya galibi in ka kai yaya da gani wa yake fin zuciya karami ne amma yadda <laughs> za ka yafi zuciya ba san alkin zakani su ba wannan mun gama yayin zamu ya wuce don duk tare muke zuwa islamiyya a motar baban su alhaji yakubu kan shafi allah ji gansa da rahama ya sa ya wuta don ka duba annabi yusuf eh, abin annabi musa da haruna uwa ɗaya uba ɗaya sai da haruna ne babba annabi musa ne karami amma wa ci kwanan wani karamin shi ya ci kwanan babba haruna shi ya ci kwanan annabi annabi musa ya ci kwanan haruna don lokacin mutane sun bauta ɗan maraƙi haruna ko bai biye mishi shi ma ya ci kwalar shi ba sai fara ba shi abu ya ci girma ya bi na umma la ta hau bilekati fala bira ya kai dan wana cin kwalar wuya wuya ma har gemun da ake yi suna ma bai huta ba ta ci ba sai da jin gemun kamar wadda kaga in ne ka shi an ta kona farar da bai da wani isra'ila wala tarbuhu wannan ya nuna maka ko tsakanin harshe da hakuri ana tsara annabi musa da annabi haruna uwa ɗaya uba ɗaya da ba uwa ɗaya uba ɗaya ko dukkan su annabawa ne ana musu wahayi amma ga shi an samu wani lokaci ɗaya su bada ɗaya a ba ya nuna don muna tare addinin mu aqidar mu ɗaya tagwaye aka haife mu ba ya nuna ba za mu samu ne rashin jini ba Allah zai kare shi kuwa da mai gwada mu za mu yi hakuri ko ba za mu yi hakuri ba wajen an na ba'dakum li ba'd fitna a tasbiru Allah da mun sani sajin da sashi wani lokaci kai za ka bata mishi wani lokaci shi zai bata maka kawai jarabawa za ku yi haƙuri an fahimci wani to shi ka nan yusuf ya ke nan wanda fara tabbata da aka ka kwaikwayi yusuf a famili da zarar wani ya fara nuna maka wannan ɗakin ku ba dai ba ne ka watsa da shi ka ce ba na son wannan shi da shi muharrar Wanda shi ne to shi yasa ana yake cewa qala inni ana abuka ni dan uwanka ne fala tabtaji kada ka yi bakin ciki bima kanu ya abalu da abin da ɗan uwanmu za su yi na nan gaba su aibanta ni yusuf ko su aibanta kakarmu ta bangaren uwa yadda muka yi bayani jiya da ire-iren abubuwan da suke alaka da ko kada ka yi bakin ciki game da kiyayya da suke nuna wannan shi ne ƙa'ida wannan shi ne rayuwa a ƙa'ida kuma ba za ku taɓa zama aboki da mutum ba sai ku yi fada. yawwa duk yanzu ga kanan da wani abokin ka amma ba ku taɓa fada ba ga wani wasu taɓa fada da abokin ka sai ka ga abokan su yanzu wannan ƙa'ida ce wannan ƙa'ida ce sai na umar ba ɗaukar takobi ne da zai kashe annabi ba sai da da musulunci sai ya zanto kawai da zarar kayo annabi gargarsai sai ne zare ma wuya ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أباه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون دا ولي درس kun حدو da wani dan uwanka ne na jini daga ƙauye da kaza shi bai san ka tsayuwa a layi ya ce ku karbi kuɗi ka tafi ya tafi ba kai masa bayanin ina uwa irkira ba ta gani sai da ni ka suka gaje za ba ba kai nan bai ta bane da yayin waye ba ban ba ya yuzur kubuli a yadda kubuli ai kubuli ai da ba ba ta ya da kanwa ya kai bayani sai ku fahimci juna ya san da ka sani kaga ta yace in eh, ne ana abu don me ya gabatar da kai ne sai ni dan wanda ne kada bai gane shi an gane ko ni dan uwanka ne to wannan ka'ida ce kun hada dangantaka ne ko wata kasa ko do kai nan Najeriya shi nan Najeriya kai ko ado a Dubai sai ka ce masa kai nan Najeriya ko yanzu ai ma nan Najeriya shi ke zuba shi da hira ku gabatar da kai wa juna shi da in bai ana abu ni din dan uwanka ne wala tabtajis fi ma sami ya faru kada ka yi bakin ciki ga duk abinda da waɗannan za su ba kaga wannan kenan yana nuna kenan ko da ka haɗu da ɗan uwanka irin ƙasar da ya bai sai ka baka shawara ta alƙairi da ya zaki da ƙasar to shi kenan jiya na yi muku bayani yadda aka uh, ba wa kowa wuri ya ci abinci da yadda aka kwana annabi yusuf ya samu damar kaɗai cewa da ɗan uwansa sun kwana a ɗaki ɗaya bisa da barbaru da ke to shi kenan sun kwana washe gari an shiga abu. za a auna musu kayayyakinsu yanzu a bayan sun zo da raƙuma goma da su goma yanzu sun zo da raƙuma nawa goma sha an gane ko sun zo da raƙuma goma sha ɗaya falan ma jahazahu bi jahazi lokacin da jahaza ya kimtsa musu ko ya shirya musu bin jahaza ne kayan kimtsa musu ko bala bala ma jahaza lokacin da ya auna musu bin jahaza kayan aunin su mutu ya kimtsa musu kayan kimtsa su da me ya samu auna ya auna musu abinci alama yana nuna jama'a shi annabi yusuf in an zo au yana da ma'aikatan da suke au amma na yan uwansa din shi da kansa yake da dan za ka yi tsaye wani gareji ka ka gyara sai ka ga ya kira wa ɗan gidan su sai maka gyara amma in yana jin nauyin ka da kana zo an guru an guru ne sun da koron da kan ne shiga ƙarƙashin mota yana maka gyara da kaga ya ba da lokacin shi yake au da kikin ba musu kayan gidan sai na kai ma'aikatan su na taya shi don abincin mutanen su sai da falon ma jihada lokacin da kimta musu bi kayayyakin su, ya a'auna musu kayayyakin su, ya cika musu mudu to can a farko da ya aure ce su zo da su to ya kamata an koyar ce su zo da waye eh su." <laughs> sai sai ta eh to ne bi akan lakum min abin da suna an zo da dan uwa to an wani sai ta eh to ne bi abin ku zo mu da babu to amma bari mu ji me zai ballo a nan falan ma da hannun bi da hannun lokacin da kimtsa musu kayayyakin ja'ala da su kayyata sai sanya kwanon sha ya ta sayi fi rahali a hannun a kayan dan wasa ko a buhun dan uwansa sun mu'azzan sanar sai shela mu'azzinun sai shela ayyatu al'ir ya ku irawa inda kuna tsarin ku barayi to jama'a ku ji bayani walan ma jahazahum lokacin da ya kimtsa musu bi jahazihim kayayyakin su na abinci da alas siqayata kalmar shiqayata kuma shine suwa'a da za mu karanta ga gaba na nafidu suwa al a shine suwa'a daga sani ba da mudun Eh suwa'a daga sani wato mudun aure to su mudun da suke aure shi ne na ɗaya da shi ake aure na biyu kuma sarki da shi yake shan ruwa yake shan kunu yake shan tiri ashe ba mu muka fara amfani da kwanon sha a duniya ba ba ka kuma muna amfani da fasahin kwanon sha ai da eh, kafin malamar samira ta zo a bawa bakon ruwa da shi ai da da fasahin kwanon sha da bawa bakon ruwa da shi shi da sikaya kwanon sha a ja'altum sikaya talhaji. akwai kira ku a ja'altum suqiyatal talhaji. sikaya ko sukiya saboda haka ja'ala sikaya ya sanya kwanon sha da ake aure eh, kwanon sha da ake aure wanda za mu zo mu yi bayani kwanon shan da me aka yi shi na karfe ko na tagulla shi da ja'ala sikaya wato kwano da ake aure shi jama'a kwano ne mai tsada ba na ordinary karfe ko dalma ko aluminium ko roba ba a kwano ne na musamman wanda ah, wasu su ayi daga tagulla wasu ke da zinari wasu ke da gwal ma'ana ne wasu ke da lulu ma'ana ne kwano ne mai tsada wanda sarki yake amfani da shi a au kuma shi yake shan ruwa da shi an gane ku to shi ne kenan wannan kwanon au din ba karamin kuɗi ba da sai da maka magana miliyoyin kuɗi an gane ku miliyoyin kuɗi ina maka magana yiwuwar kuɗi yadda saddam allah ke kansa da rama yana da wata bindigar sabbin na wani wanda an zo an same shi da ita ba saddam ba ke na da yin wannan bindigar haka za ka ga a da sarakuna manyan za su yaƙi za su ta kuma su na gwana ne da sauransu to annabi yusuf yana amfani da wannan kwanon sha illa iyaka abin da zai ɗan ɗaure maka kai shi ne kwanon nan da yake amfani da shi malamin su yi amfani su yi magana sun tattauna eh, daban-daban cewa kwanon nan na ne wasu ka ce min jan an yi amfani da jan wajen kawata wannan kwanon da shi aka yi wanda nau'ika ne na lukuru wasu wasu ka ce min nuhattabulla wayannan maganganu biyu da ibn abbas aka kawo magana da uku na ikirima min fidda murassa'atun min na azurfa ne wanda aka sake masa wasu design da zinari ma'ana da gwal ibn ibn zaid yace nuhasun min za min amina ina amina kas min zahab na zinari wanda in mun gane na zinari ne to alama ya nuna mana amfani biyu ake da wannan kwano na farko ana mai ana aure an gane ko me nuna ana aure shi gaba qalu na filu suwa al malik kuma ya nuna ana shan ruwa ne don ja'ala kayan abin shan ruwa mun sani kuma haramun ne a ci ko a sha a kofi ko kwano da zinari ko na azumi hadisi da koda nan bulugul maram ibn hajar ya ka cikin kitabul bahar babul riyah ah, babi na biyu ah, babul adiya hadisin farko manzo Allah ya hana ah, annabi to la ta'kulu la tashrabu fi adiyatin zahabi wal fidda wala ta'kulu fi shihafihima fa innaha lahum fi duniya wala lakum fil akhirah annabi yake kada ku ci kada ku sha fili kunu ne menene kada ku taba shan drinks a kofin zinari ko a kofin azurfa kuma kada ku ci abinci a kwano zinari ko kwano azurfa don na ɗan wuta ne a duniya na ɗan aljanna a rayuwa duk wanda zai sha ruwa a kofin gwal ko kofin azurfa ko a kwanon zinari ko a kwanon azurfa ko da cokali na zinari ma'ana silba ko da fek na silba duk ka yi amfani da silba zinari ko azurfa ta bangaren ci ko sha haramun wani hadisi ma annabi ta alladhi yashrabu fi ina'il fidda ina ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam duk wanda yake shan abu a kofin zinari ya sani yana bulbulawa yana kwamfadawa cikin tumbinsa wutar jahannama a shi haramu wanda yanzu za ka a zamani yanzu mutane sun mayar ba komai ba wani ma za ka zai amfani da kofin azurfa kaga haramun ne ko kuma ya sha giya kaga haram a kan haram kamar wanda ya ci alade ko mushi kaga lamar ya yawa kuma na sata ta ya yi bakin girin da yawa ko zamzam ka sha a kofin zinari kana kwankwada jihar da magana zamzam da babu ruwan da ya kai shi albarka don albarkar zamzam a nan yake babu zamzam lima shi riba kawai ka sha zamzam ka ce Allah ina son ya kudi sai kai kudi A ce zamzam duk niyyar da mutum ya sha Allah zai gani amma shi ma ba a yi sha kofin zinari ko na hannun ba to in haka ne to me yasa aka ce kuma ja'ala kuka me yasa annabi yusu yake au da shi kuma me yake shi ruwa ne in mun dauki fassarori da yake nuna wannan kwanon sha ne na zinari ko na abin samu ya mu ba da amsoshi guda biyu amsar farko mai yiwa suwa al-malik shi minista da wancan malik eh fi ne yake sha a cikin shi ba musulmi ne ko ana aure ko ba mu dau magana ta biyu bai yi shi yusuf ne yana sha a cikin amma su a shari'ar su kuna fahimta a shari'ar su ba hana su sha da ci a ko kwano na zinari da abubuwan mu a shari'ar mu mu aka hana mu wannan don akwai talaka da yawa cikin amma su alamar akwai arziki ko bai ji wata masha Allah a nan yake cewa annabi yusuf alaihi salam yana gama musu auja ala sikaya sai sanya kwanon sha wanda kwa shi ne kwanon au fi rahali a a cikin buhu rahalu zai ɗauki jaka zai ɗau buhu fi rahal akhihi a jakar dan uwansa an gane ko yaba thumma azzana sana sai shela mu'azzin masu shela ayyatu al ihr ya ku irawa inna kunna salihin ko barayin wasu malamai suka ce wannan kwanon ba a aure duk ranka ta ga yusuf ya cire wannan kwanon to za a yi au da shi ne wa baki na musamman to waɗannan audin gidan su a baki da su. sai amfani da wannan dama ita a zo da wannan fara a yi aure shi yadda za ka a gida za ka za a ana yanka kasa ana yanka rago ya kasa amma in laye ya zo sai a ja ɗauko wani wuka na musamman Eh, baban gidan ya ake shi a wuri na musamman duk ran aka zaro shi ta yin karama kaga don karrama abu yau layyar za a yi sai ga an je an sake wasa shi ba abin da ya same shi ba amma za a sake wasa shi girmama abu to shi yasa yusuf ah, ne da wannan auna musamman a zo da wannan kwanon ana yi ana yi kawai sai aka fake idonsu sai aka jefa kwanon audun da gwal abubuwan dan uwansa wanda uwa ɗaya uba ɗaya ba. sai aka aza masa lori a kan rabu an bai yi kaga za a lanka ya masa laifi na sata shi da kenan da ya aza shi kenan aka sa sun zo za su fita yan ƙwayoyinsu a kan rakuwa za su fita sun zo dabba cikin gate za ta sai kawai suka ga wani yana zuwa da gudu ayyatu al'ir ayyatu al'ir inna kullu sarikun kalmar ayyatu al'ir kalmar iru kalmar iru jama'a ba a ce mutane iya sai waɗanda suke tafiya a kan ramuwa an gane ku yanzu kuna tafiya kan jakuna ba za ta ayyatu al'iru ba ko a kan doki ba za ta a kin ga an ce ir su ne matafiya akan rakuma shi ne ayyatu al ir ya ku irawa mata eh, ma'ana matafiya akan rakuma amma wani abu da zai dan daure mana kai akwai bambanci tsakanin ayyuha da ayyatuha ya ta ayyuha lil muzakkar ayyatuha lil mu'annas ya ta ayyuha ga namiji ayyatuha ga mace ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina zila alaihim dhikr kaga ayyuha ya wanda aka son gaban da alqur'ani kaga namiji an gane ko to amma da ayyatu ha mace ya ayyatu ha nafsu kaga rai mace ce mutma'inna ya ke rai da tsafiya irjili ila rabbiki don ka gane mace radiyatan mardiya fadkhuli ba ta fadkhul ba fi ibadi wadu kuli ba ce wadu kuli ba zan da gari ka ya ta ayyuhu ha lamirin mace ya ta ayyuhu ha lamirin mace to su yan su da suka zo maza ne ko mata maza ne ya kamata ka ya ayyuhu ha lamirin ina ba ta gane inna kullu sahibu amma sai ne ya ayyatu ha lamirin duk da su maza ne jama'a to amma idan mutum yana kan rakumi raƙuma damar su ita ana haka ladabin mace to don hawar su kan raƙuma sai aka jingina su da lamirin mata an gane ko ai qur'ani ma ya kira raƙuma da mace afala yanzuruna ila al-ibli kaifa me khuliqat sai sa ta ne bai ce kaifa khuliqa ba sai ta kaifa khuliqa kenan suna kan raƙuma alamar raƙumar mata ne to duk da su mata ne amma raƙuman ne suka kawo su nan ba su su zo kuma raƙuman su suka ɗebi kayan da ba su isa su ɗauka ba wa tahmilu azqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi lanfus inna rabbakum la ra'ufur rahim kaga su ne jigon tafiya su ne kindin tafiya to shi yasa aka ɗauki lamirin raƙuma ɗin duk da su maza ne sai aka kira su da me da mata yadda duk da kai namiji ne amma in Allah zai magana da ranka yana masa maganar mace Allah ya ce wa nafsin Allah ya rantse da ranka ko da kai namiji ne wa ma sawwa ha ya ce wa ma sawwa ba da abin da ya bege da itaran kaga rai mun ba shi itaran sai ce itaran ran naka fa alhama sai Allah ya sanar da itaran naka fujuraha fajirtin ta sai ce fa alhama alhamahu fujurahu wa taqwahu ba sai ta fujuraha wa taqwaha ayyatu al ya ku matafiya akan raquma inna kuntum salihin yasa farra yace la yuqalu ir illa li ashabil ibil imam farra yace ba a cewa matafiya al'iru sai ga mabuta da raƙuma su ake kira al'iru abu ubaida yake cewa al'ir al'ibil almarhula almarkuba al'ibil almarhula almarkuba yanzu da aka so ga garke raƙuma kace al'iru ba an gane ko babu sirri ba komai ba za ka garke raƙuma da sirri babu wanda ya haukace al'iru ba al'iru ba a cewa wa al'iru sai abu uku ya faru in ji abu ubaida a samu raƙuma a samu sirri da kaya sirri eh, raƙuma kai da sirri da kai ko raƙuma da lodin kaya sai ake ce mata al'iru ibn bai ta al'ir shi ne alkawun alal ibil mutane suna tafiya a kan raguma shaki kira ayyatu haliya don da dama galibin bulaguron su raguma ne raguma ita ta taka rawa kafin can kaya waye har yanzu raguma ita take taka rawa a sahara shi fa a larabci wajen larabawa a larabci babu babu abu mai yawan suna kamar raguma yanzu sunan ragumi a larabci ya fi dubu ya fi dubu mai biye da shi a yawan sunaye shi da zaki da su suna son jarumta za su da mutum da jarumta za su kira shi da zaki sai ka da zaki ana cewa asad ana cewa fahad asif fahim kuma eh, kasuwara ana cewa birram ana cewa laifin yadda an tare ce ana bil harbin awani ɗaya da wani makan aina ma da munadi fi dujar naqi yarani inna ilaykum yi zaki abu sulaita ne mai karin tsari ra kuma suna kiranta al suna kiranta ah, ah, ah, lafazi daban-daban akwai jamal akwai naqa safinatu sahara tana da sunaye da yawa to shi yasa ayyatu al-ir ya kuma tafiya akan raquma innakum lasariqun kudin nan barayi to jama'a kaji abin da aka sun zo sun haɗu da yusuf lafiya an ba su masauki an ba su abinci wa shigare ai musu au suna murna alhamdulillah mun gama au lafiya za mu cika baban mu alƙawari sun juya su goma sha ɗaya sun zo dabjet rakumar zai fito sai ke nan sai a ga ɗaya cikin ma'aikata ya biyo su ya kuma su rakuman nan ko barayi ne mai gadi yana ji sai ya garɗa da kofa sai an bincike jama'a inda kulla sariku kalmar sariku sani ana ba da wannan kalmar a satan abin da ido yake gani wasari wasari ka da fafa wa aliyu in ya sare fakat sarat akun na ko ana iya amfani da shi a saci abin da ba a gani ba a tabawa ka saci sauraro illa man taraka sama fa ba hu shi'abun mubin kaga shaidani da ya saci sauran kuma ana yin cewa ya saci kallo duk ana amfani da wannan kallo aka ce da su ko barayi ne to jama'a ba annabi yusuf ya yi to shi ya sa aka zarge su da ko barayi ne don su kaya karara ayar ya nuna yusuf da ya sanya mai wannan mutu an gane shi ke na kusa aka ce ko barayi ne to yanzu jama'a kafin mu yi nisa a yi musu hukuncin da a irinsu da sunan barayi akwai adalci ko ba adalci ga wanda bai sani ba akwai adalci don kamar tuhuma ne duk da mu a doka yanzu almuttaham bari a eh, wanda ake tuhumar shi barantacce da sai ya amsa laifinsa ko a yi binciken da ya kamata malamai suka ce jingina wa mutum kalmar sata yana da ciwo don ciwonsa yosu an jingina masa a gaba hankalinsa ya zafi yana za zama zo mu karanta da suka ga in yanzu yin makara a sarrafa an kulla gobin kabin tun da ake wa yosu abu a wannan ayar bai taba jin zafi kamar wannan har ma sai da ya rage a ba zuciyarsa fa sarra ha yosu fi nafsihi wa lam yubdi halahum qala antum sharrun makanin to amma a nan yaya ya tuhume su a jefin da kalmar ina ma a ce ya ku fata ke muna cibiya ko akwai abin da ba mu gani ba amma a ce innakum lasariqun ko ba ne shi suka ce kai ba jadal yusuf an yi sarri kamar da yaya ya dace wa yusuf yaya yusuf a matsayinsa na annabin allah ya na laifin sata ya kira su da barayi alhali ba su yi sata ba sai malamai suka ce a'a shi wannan tauriya ne tauriya tauriyar shi ne kira tsari kuna yusuf hina qata'tumuhu ana biyu wa qara'tumuhu fil jub don malamai sun ba da fassara ko wai yana ana nufin ku barayi ne amma niyyar sa ba na yau ɗin ba ai kun sake yusuf kuka sayar da shi don kar manta mu yi bayani shekara biyu da ya wuce lokacin da aka ciro yusuf daga rijiya ku sani ba ba wai sun ma yusuf a rijiya don ya mutu ba kuma ya ci wannan eh ba wai don ya mutu ba da guga suka sa shi don ai a mitin din wanda ya ce kar a kashe shi don da mu shawara biyu suka yi uktulu yusuf mu kashe shi a wata goma arzan ko mu je mu samu wani ƙasa jeji wanda bukkan dawa ne a wajen sai mu aje shi sai mu gudu sai mu je muka aje shi a jeji sai mu daure shi sai muku dawa ya cinye shi ba za a ce mu muka kashe shi to ɗaya daga cikin su babban su shi ce kar ku kashe shi wa alƙuhu fi da na tattalo yusuf kar ku kashe su ku jefa cikin rijiya rijiyar ma a samu wanda yake bakin hanya ko mu tsoma shi da rijiya don me yanka kirgo su kince shi da rai an gane ko babu sayar babu sayar a wasu makasin shi ba da suka je bakin rijiyar ai su je su yi likimu a gefe وجاءت سيارة da والدهم فأدلى ba. sai wasu matafiya suka zo sai suka tura ɗaya da ɗaya ba musu za mu sun yawa yusuf da za mu je ba shi in ka ji an jefa guga ka shiga da za ana jefa guga guga sai yusuf ya shiga sai suka fito da shi masa su abin da za su kai balas daga nesa suna kallo don kada wani da ji sun tsinci yaro su a ah, bari mu je garin da yake kusa da mai kibiya waye koyi kaga a bakin su ya lalace ana cire yusuf sai suka zaki suna zuwa su suka ce wa masakin wannan bawon mu ne muna so mu siyar da shi saboda haka nawa za ku sayi yi kuna fahimtar zance na to shi ne kenan a nan yusuf zai yi magana ta shi ba bawa ba sai suka yi magana da ibrananci ibrananci su wanda matafiya na fasa kana musantawa ita da ta ba bawa ba ko baka yarda mu sai da kai ba za mu kalle ka kana tafiya suna tafiya yanka ta za mu kalle a gane ku shi ya sa yanzu ko fahimci wannan to a san don a can din ma ya faɗa قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة وجاءت سيارة فأرسل والدهم فأدلى ذروة وقال يا بشرى هذا غلام واثروه بضاعه ai gaba ya yi maganar cewa akwai maganar da aka yi wa annabi yusuf a cikin amma bayan an cire shi amma aya ta so ta kwantar ba mara muhammad sani na ayar ko da shi ba ka gane ayar da nake ishara zuwa da shi na shi aha yake cewa وجاءت سيارة فأرسلوا وارد قلم وشروه بالثمن قدر وكان وقال الذي اشتراه من مصر في آية في سوى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون وأن الشمسة والنفخ الوجدان دون يكون بيان أول من to a wannan lokacin annabi yusuf yana yana nufin ku barayi ne mana bayan an tsinci yusuf a rijiya sai kuka mai da shi bawa yanzu kun sace shi da hannun daga hannun babansa a matsayin sadaka kun mai da shi ne bawa kuwa sai da shi saboda haka inda kuna tsari kun tauriya aka yi duk wanda ya san balaga akwai abu da ke kira tauriya tauriya shi ne an yi yadkura mutakallim lafzan mufradan lahu ma'anayani qaribun zahir غير المراد بعيد الخفيف هو المراد شنو مي magana ya faɗi kalma guda kalma ɗaya kalma yana da ma'ana biyu ma'anarsa na farko na fili ba shi ake nufi ba ma'anarsa na nesa kuma a ɓoye shi ake nufi sai ya kawo wani baitin kamar haka yake to asunu ajim wajhi al-unasi liqa'ul mawt indahum ajibu wa rabbul shi'r indahum baghid wa law wafa lahum bihi hadith wato mutane ne duk wanda ya sai musu waka bajid makiyin su ne bajid makiyin wala wafa lahum bi koda wanda ya musu waka habib yanzu da bajid a can maki habib da doka ne masoyi A ashe yana da habib bin aus ko habib bin aus sai ya zanto habib anan zai ɗauki sunan mutum zai ɗauki masoyi amma mai karatu sai ya ɗauka masoyi tunda an kira kalmar baki ah, akwai irin wannan kamar ah, ka ce ah, zarani muhammad wa abu bakar muhammad abubakar sun samu ziyara sai kai kana nufin abubakar baban budurwarka su suka samu da zirari ba wai kaga wanda kamar mutum ya shigo shagon mai sayar da abuna mai sayar da mai sayar da goro sai ce ba ni gwaranga gwaranga nan da ma hausa ne to yawa an daura ina da aure a gabana ga na sai biskit na sai cingam na sai minti mai goro ba ni ya daya, shi zai dauka goro kwaya nawa eh zai dauka goro kwaya da ne alhali tana nufin ya baka ƙwarya na kalabash kafin kalabash yawwa ƙwarya na shi an gane ko shi kake nufi ya baka to ka wanda ka masa tauriya don a zahiri abubuwan da ka kirga ka saya za su haɗu da goro ne ko shi ne mai sayar da goro ne ko ka ambaci ɗaura aure wani ana ta wata tauriya ka shiga shagon mai blouse kace ba ni aure na kusa ba ni tun min zani ba ni kaza ba ni kaza kuma ka haɗa min da ɗan kwali ɗaya zai ɗauka ɗan kwali na tallafin ka a shekara da ɗan ƙaramin kwali <laughs> a gane ko wani ana ce wasu sauri ai shi ne irin da imamu ahmad ibn hanbali a zamanin su an samu wasu wai sai su ce qur'ani halittar Allah ne ba maganar Allah ba wanda a musulmi kace qur'ani halittar Allah ne kuskure to shi kenan sai wasu ka zo suka ce ƙur'ani maganar Allah ne ko halittar Allah ne in ya ce maganar Allah ne za su kashe shi sai da ana halkun lami su sun ɗauka ni kuke tambaya ai ƙur'ani halittar Allah ne a shi yana nufin ni din ne halittar Allah a wata ruwaya ƙur'ani yana gaban sai aka ce wannan maganar Allah ne ko halittar Allah sai nuna Qur'ani haza wannan halkun lazimi halittar Allah ne su sun ɗauka ƙur'anin da ya halittar Allah a can tauraya musu yatsar da ya nuna ƙur'anin shi ne halittar Allah wani ana ce masa tauri shi wanda annabi Ibrahim alaihi salam ya samu wani sarki azzalimi ya ga matar tana da haske shi kenan sai ya raba ta da ita shi ne da ce wannan matar a'a yar uwata ta ce shi ya ɗauka ‘yar uwa ta shaƙi wanda bai halatta yin aura ba ashe shi yana nufin ‘yar uwa ta musulma ce to kaga wanda bai ana ce masa tauriya jama'a tauriya kuma akwai inda ake aiki da shi a halin lalura kadai in ba a halin lalura ba ba a yanzu ba don karka je kotu shi kenan karanta rantsa kan haƙƙin wasu marayu sai ka yi rantsuwa da wani niyya daban ka'ida rantsuwarka akan abin da fake abokin musumar ka zai gaskata har da ga a yarinta ya saka ce Allah sun ne da Allah to na dai kai rantsuwa kan ƙarya ka biyu ko ka zama mushriki ka nuna Allah suna da yawa don ka ta maka F eh, ba na kanjamau ba na yawa ka nuna allolin suna da yawa kaga wannan ko ka nuna ka zama shirki ba Allah ba a wannan kato adam to shi yasa wasu suka yusuf ya musu tauriya su sun ɗauka yana tuhumar su satan yau ne shi kuma yana tuhumar su satan shekara sama talatin da talatin da ya wuce haka wasu malamai suka bayar da wannan ma'anar irin su imamu su tashi yayin da na biyu wasu suka ce a'a yusuf ya ce wa mai shelan ba mu ga mudu ba ka kira wayancan mutanen bincika to shi ne shelar sai azarbaɗi da ta kai ku barayi ne ku barayi ne ba tare da yawun musu ya jingina musu kalmar kafin ba haka imamu masire ibn jarir al-qabri ala ya wa a akwai magana da suke kawa cewa ayyatu al-ir ibnakum la sariqun liman lam ya'lam haqiqatan amfarihi an boye wani magana ku barayi ne ga wanda bai san hakikanin labaran ku ba ga wanda bai san hakikanin labarin ku ba yadda za a ce wani duk innaka antal azizul karim ai wannan ba da gaske shi haka ba da sauran a shi yasa kamar akwai wata dubu a ƙasa shi yasa wai wasu ke ce a zamanin shugaban kasa baban gida akwai wani babba a arewa dan masari na gida shi ke nan an je taro sai kasa mulkin soja yana da zafi yana da ɗimi a ƙarshe sai ta yi kan najeriya babu marawo irin shugaban kasa ba gida kaga ko yana wurin babu marawo irin sai ke da su ne su ke zare ana duba ta ina za a fara kwazohu ba kwazo gane sai ya ce domin shi ya sace duk kyawawan ɗabi'u na sardauna za za a gani ya kira ruwa sai kuma ya zama ni'ima saboda haka ah, zan ce maka sai sai ka ce barawo me zai da ce ina zan aure ka to yanzu ni ne barawo ni ne barawo shi kenan a karfe sauri gaye ka ce me na sata ai ka sace zuciya ta to kaga shi kenan ba ba wanda ka yi shiri a soyayya ba sai ta tsaya wani sharha zai wa abu ayyatu al-iru inda kuma ya kuma hayara kuma ku barayi ne cikin tashin hankali a ce kai kyamar sata take rana tsaka cikin jama'a ka mallaki hankalin kanka a tsohon yadda da zai hankalin da zai tashi kalu shi yasa sai yan uwan Yusuf suka ce wa akbaru alaihim suka fuskance su ma za ta tsiro me ya bata me kuka rasa ma za ta tsiro alfaqdu rash me kuka rasa me ya bata me kuke cikiya ma za ta alfabdu yana ɗaukar rashi alfabdu yana ɗaukar ba ka ga abu ba kai cibiya abu ba ka gan shi ba haka yanzu cikin suratul naml annabi sulaiman ya yi kira haka wata faqada tsaira wa qala ma li la ara al hudu huda am kana min al ghaibin law azibannahu azaban shadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin wata farkadar tsaira ko ka ce ya ci biyan tsuntsaye ko ya rasa sakai cikin tsuntsaye wasu a da su zama yana tafiya to tsuntsaye suna masa lema ba sai ya rike lema ba sai su jeru kaga yana tafiya babu inda rana ya yake taba shi sai yana tafiya sai ya ji rana yana taba shi sai da ido sai bai ga tsuntsu ɗaya a wurin ba akwai tsuntsun da ba a ina tsuntsun da yake rufe wannan sai aka ga alhuda to ina yake to ga ana aka gane baya da jama'a ina alhudhuda yana cikin abdan ba to ni mun sai na azabtar da shi azaba mai tsanani azaba mai tsanani shi ne za a cire maka fafikin da ilimi ya ba auna na ko in yanka shi ya haɗu da sharri magi da onga jama'a da kai aula ya asiri bi sultan ko ya zo da dukiya kai shugabanci a ciza a wani ba na nan to za mu da nan da to amma in zo da hujja za mu yi aure. aula ya ce to kaga anan suka fuskance su jama'a me ya bata ma za ta fidun me ya bata jama'a ku ga su ma sun nuna su masu hankali ne dan aka ce ku barayi ne kaga ba su ce mu ba barayi ba sai suka ce me ya bata ma za ta fidun ba <laughs> za gani ka wani tambayar da ya dace da ni ya ce maka kai barawo ne sai ce ni ba barawo sai ka ce me nan da don ka san ka gane karatu Kina fata an gane to da aka ce ku barayi ne sai suka ce bai yi ɓata bai muka sata shi sa bayan an faɗi abin da suka satan sai suka ce lagar alim kuma ce sai suka shiga kare da wasu saboda haka in an ce kai laifi sai ka ce wani laifi an gane ko kada mijin ke shigo fuskar sa daure to kai kawai ka shigo fuskar ka daure a ki tambaya laifi mai ta na tuba ba ta ba in ke gogon biri ce in ya shigo fuskar sa daure sai ke ma ki daura ki zan wawuya bai san hurumin ki ba eh a ka'ida kana nan an zarge su da sata ko menene ne shirin kenan kalu eh, sun suka faɗa wa akbalu alaihi suka fuskance su suka fuskanci mai shela suka fuskanci wanda yake ce musu yin sata ma za ta fito me ya bata me kuka rasa me kuka samu to amsar da za a ba su da yadda za su kare kansu da shari'ar da za a yi a zaɓuro mai laifin da hukuncin insha Allah ta'ala karatu gobe abu da muka faɗa da daidai Allah sa mu tare ya dada kuskure kuma tun da shi Allah ya ce mana marasa lafiya da masu bukatu Allah ya biya musu bukatu marasa lafiya Allah ba su lafiya waye da suke cikin rayuwa Allah ya yi musu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة من عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين